Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Sule da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Litinin tara ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Abin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. adadin mutane da suka mutu a kasar italiya sanadiyar cutar coronavirus ya yi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya lahadi rundunar sojin amurka ta ce ga dukkan alamu ta kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan al-shabab a watan jiya abokan karawan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da suka sha kaye na ci gaba da mara masa baya To kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za kuma ku ji cewa bayan da aka samu bullar cutar coronavirus a Kamaru. Shin waɗannan matakai hukumomin birnin Najeriya ke wato da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru suka ɗauka domin daƙile bullar cutar a yankinsu. akalla a kowane rana muna samun mai screening din mutane kamar da arba'in zuwa da tamanin bisa ga yawan wanda suka zo a cikin jirgin sama sannan za ku ji cewa ana ci gaba da kace na ce a tsakanin al'ummar jihar taraba inda yayin da gwamna darius dixon ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar yau a ce wai majalisa ta zauna gamnan da ya bar jihar kusan sama da wata biyu babu labarinsa wai an bashi eh, good of confidence a dokar najeriya akwai inda ya aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiya ya zama laifi Muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran. Adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italiya ya yi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi. wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan china yayin da harkar lafiya ke daɗa shiga hatsari ƙasar ta kafa wata sabuwar dokar ta ɓaci mai killace arewacin ƙasar wadda ke ɗauke da kaso ɗaya bisa hudun al'ummar ƙasar ta italiya wuraren sun hada da yankin lombardi da kuma cibiyar kasuwanci ta milan bugu da ƙari italiya ta rurrufe larduna goma sha hudu wanda suka hada da veneto inda nan ne birnin venice yake a halin da ake ciki kuma prime minister kasar giuseppe conte ya yi bayani cewa ci sarà uh, il eh, vincolo Ya ce za a samar da doka ta daban a sauran bangarorin kasar. A Lombardi da sauran lardunan arewacin kasar da na lissafa, an samar da dokar hana shigi da fici a ciki da wajen lardin. Za a ba da dama ne kawai ga bukatun ƙwararru da kuma harkar lafiya da suke tilas. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan al-shabab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya an ci imanin cewa lallai bashir mahmud uh, muhammad mahmud wanda ake wa lakabi da bashir kurgab ya rasa ransa a harin jirgin saman da sojin amurka suka kai ran 22 ga watan fabrairun da ya gabata mai magana da yawun haɗaɗɗiyar rundunar sojin amurka da na ƙasashen afirka da ake kira africom kanar chris Kans shi ya shaida wa wakilin muryar amurka an kuma ƙaddamar da harin ne a garin sakwa da ke tsakiyar yankin Juba, gorgab na ɗaya daga cikin gagararrun kwamandojin mayakan al-shabab bangaren jabhat a baya-bayan nan ya rike waɗannan mukamai guda uku biyu daga ciki suna gundumar ah, suna gudanar da ayyukansu ne a ƙasar kenya wanda ɗaya ita ce fitinanniyar ƙungiyar nan ta jaish aiman da ke wajajen mambe abokan takarar um, tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden da suka sha kaye na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓuka fidda ɗan takara a jihohi shida ran talata mai zuwa inda zai kara da sanatar bernie sanders na jihar vermont sanata mai wakiltar jihar california kamala harris wacce ta janye daga takarar a watan disamba ta nuna goyon bayanta ga biden a jiya lahadi kuma tana cewa shi ya fi dacewa kuma a shirye yake ya fidda kasar amurka daga mawuyacin halin da take ciki masu sharhi a kan siyasar amurka na yawan ambatar harris a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ta yiwu a ɗau mataimakin shugaban ƙasa ga biden daga cikinsu suna cewa amurka na buƙatar shugaba da zai fito da martabar amurkawa shugaba da zai faɗi gaskiya da kuma shugaba da zai tsaya wa marasa galihu wanda ba su da ba a ba su kulawa da kyau. To a gaida Aisha za kuma ta sake dawowa da karashen labaran nan gaba kaɗan. A makafin nan bari mu je Najeriya inda bayan da aka samu ɓallar cutar coronavirus a Kamaru hukumomi a jihar Borno Najeriya da ke makwabtaka da kasar ta Kamaru sun fara ɗaukan matakan ganin cutar ba ta balla a jihar ba bisa la'akari da kai koman da jama'a ke yi a tsakanin 'yan yankunan biyu. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya zanta da kwamishinan lafiya Dr. Saliu Aliyu kan matakan da suke ɗauka. a to matakin da mu muka dauka a jihar borno saboda a yanayin yadda muke na farko tun kafin ma kasar kamaru ta gano wannan wannan cuta a gefenta mun yi amfani da hukuman da ya fi dacewa wanda rawan ya rataya a wuyansu mun tabbatar cewa duk matafiya da suka shigo cikin a garinmu ta hanyar tashan jirgi jirgin sama an yi musu bincike a duba wa'anda zafin jikinsu ya ɗara wani abu abin da muke kira 38 degrees centigrade wa'annan mun yi kuma a kullum ko da yaushe ana yi ma irin wannan mutane yanzu haka da nake maka magana akalla a kowane rana muna samun mai screening din mutane kamar biyu da arba'in zuwa da tamanin bisa ga yawan wa'anda suka zo a cikin a jirgin sama to kasan nan kamar a buɗe take mm. mutane na shiga da fita tsakanin najeriya nijar kabul da chad haka ta mota mm. su kuma wani mataki kuke ɗauka a kansu eh wa'anda suke zuwa da ta kafa su kuma musamman kan iyakoki su post authority din nan su ma akwai ma'aikatan su dama tun da suna nan so mun kara musu karfin gwiwa da abin da suke a tashoshin mu a yanzu a haka ba ma komai a tashoshin mu saboda wannan cuta ne yake zuwa daga wani ƙasa wanda ba ma tsammanin cewa mutane in suka bi hanyar mota za su iya kamuwa da shi amma a lokacin da ba ma fata idan har muka samu kanmu akan cewa cutan nan ya yi yaɗu fiye da yadda ake tsammani to dole ne zuwa tashoshin motoci da su ma za mu sa mutane saboda mu a ayyadar da irin wannan aiki da irin wannan bincike amma yanzu haka din tashoshin motoci mun cire su a ciki saboda ba mu da abin da ma'aikata isassu da za mu iya mu tura zuwa wa'annan wuraren. kamar ko wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen a faɗakar da jama'a game da wannan matsala yanzu haka eh to babban abin da ke cin mana tuwa akwai da shi ne muna kira ga babban murya ga ma'aikatan yada labarai da kafofin yada labarai saboda su taimaka mana wannan abu ne da ya fara yanzu zai ɗau lokaci ba mu san yaushe zai kare ba idan a ce kowane a hanyar faɗakarwa da za mu yi amfani da shi sai mun biya to ba ma na tsammanin gwamnati tana da wannan dama da za ta ci gaba da biya har ya ce so muna ganin kan cewa a haƙƙinsu na kula da a wuraren da suke aiki na al'umma da ake kira corporate social responsibility idan za su keɓe wa'ansu sa'anni ko lokuta da za a kawo ire-iren wa'annan faɗakarwa saboda sai amfani da shi muna ganin za mu samu ci gaba. Dr. Salihu Aliyu kenan kwamishinan lafiya a jihar Borno. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti kusan goma. Yanzu dai ga Aisha tu dauke da karshen labaran duniyar. rundunar sojin ƙasar koriya ta kudu ta faɗi cewa ƙasar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau litinin wanda ya zamo karo na biyu da koriya ta arewa ke gwajin makamanta a wannan shekarar an harba makaman masu linzami ne zuwa gabashin gabar ruwan koriya ta kudu daga gabashin garin sondok da ke kudancin lardin hamyong hafsan hafsoshin ƙasar ta koriya ta kudu ya ce babu wani ƙarin bayani game da gwajin makaman da za a iya bayarwa a take. Koriya ta Arewa wadda take ƙoƙarin yaƙi da yiwuwar ɓarkewar annobar cutar nan ta coronavirus ta aike da saƙonni mabambanta a cikin makonnin nan. Zababben shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdallah Abdallah kowannensu na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau litinin al'amarin da ke daɗa rura wutar gabar siyasa da kuma zama kalubale ga yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wata hubbasa ce da amurka ta yi a ƙarshen watan nan da ya gabata ne hukumar zaben ƙasar afghanistan ta sanar da shugaban ƙasar da ke kan mulki gani a matsayin wanda ya lashe zaben mai cike da takaddama wanda aka gudanar ranar 28 ga watan satumba amma abdallah wanda shine shugaban gwamnati mai ci ya ki amincewa da sakamakon zaben wanda ya kira mai cike da magudi ya kuma ce da shi da mukarrabansa suka lashe zaben kuma za su kafa tasu gwamnatin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya faɗi jiya lahadi cewa zai gana da shugaban ta madalla a gaida ke aishatu karashin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc madalla to a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya kace da ce ake ta yi tsakanin hukumomin jihar da 'yan adawa yayin da gwamnan jihar darius dixon ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar daga jalingo ga ibrahim abdulaziz da karin bayani kwa kwanaki sai da ko 'yan majalisa dokokin jihar da masu sauran mukarraban gwamnati suka bi gwamna zuwa abuja domin kai masa kasafin kuɗi da miyar rataba hannu a kai kana kuma daga baya sai ga 'yan majalisa dokokin jihar sun kada wani kudiri na amincewa da sauran gwamnatin jihar batun da wasu ke maganin fada walakin wai goro a miya to sai dai kuma yayin da makawa yanzu ba sa ranar komawar gwamnan gida ba hadimin gwamnan ta fuskacin hakokin yara labarai mista bala dan abu ya ce adu da waɗannan kwanaki ba dole bane gwamnan mika mataimakinsa kuma yana ma da ikon ya gudanar da mulkin jihar a ko'ina. Eh, governor can operate from anywhere in the country for as long as he deems fit. But if it is uh, if it is outside the country, then it becomes a different matter altogether. So he has not violated any part of the constitution. aka ji duk waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba sa da tushe domin mai girma gwamna na da ikon wuya da mulki a ko'ina kuma ai ba sai ya mika mataimakinsa ba domin komi na tafiya daidai don haka waɗannan ƙorafe-ƙorafe da masu ka ai ba su da madogara a cewar haribin gwamnan Mr. Bala dan Abu. Shi ko ambasada Hassan Jikardo tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar wanda yanzu ko shine ma jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago ya koma zargi 'yan majalisar dokokin jihar ne da zama 'yan amshin shata. Majalisar jiha wanda na sha gaya muku ɗan anshin sata ne ya kamata mutanen nan mu mutanen taraba kowane sassa kowane lungu ya kamata mu yaƙi wa'annan 'yan majalisa ma farko tukuna yau a ce wai majalisa ta zauna gamnan da ya bar jiha kusan sama da wata biyu babu labarinsa ba abin da yake faruwa babu project guda ɗaya wani abin da ya aikata a jihar nan a tsawon shekarun da ya yi akan mulki wai an bashi eh, vote of confidence an yadda da ayyukansa da abubuwan da yake saboda zalunci sannan mutanen taraba tarakawa suna mutuwa mutane mutane suna wahala babu asibiti mutane suna wahala babu makaranti mutane suna wahala to sai dai ko da tuntube shi game da waɗannan zarge-zargen da ake yi a yanzu kakakin majalisar dokokin jihar taraban joseph albasukuni ne ya ce asuko ba su ma saba wa doka ba. A dokar Najeriya akwai inda ya aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiya ya zama laifi ba ce baya cikin ba ba wai yana baya Najeriya ba fa yana Najeriya sa'anan kuma karka manta birnin taraya Abuja birnin taraya gari ce wadda dama duk gauroni 36 da muke da shi sukan taru kowane wata su ɗauki matakai a kan Najeriya a kan state nasu kuma ya ci ya sha. So idan gwamna yanzu yana Abuja wanda shine birnin Taraya kuma yana zone a cikin gidan gwamnatin Taraba wadda na nan shine dokan Taraba ina ne kenan mutum zai ce mana kuma wai mu a yan masai mu majalisa sai zama laifi. Mu muna aiki da doka ne mutum ba zai faɗi magana don sun kansa kuma saurayin ra'ayinsa sai zama mana dole mu ce sai abin da ya faru za mu bi ba. Idan akwai inda doka ta sa cewa wannan fi ne in ka kawo muna mu za mu ɗauki ɗauki mataki a kai. To ko masana shari'a kuma ke cewa ne? Sunan Idris Abdullahi Jalo. Eh, sashi na ɗari da sassa'in karamin sashi na ɗaya ya nuna in zai tafi hutu ya kamata ya gabatar da wannan a gaban majalisa akan eh, zai tafi hutu ko kuma idan ba zai iya gudanar da aikin ofis ɗinsa ba bisa wasu dalilan daga tsarin mulki ya kawo ya kamata a gabatar da shi a gaban kakakin majalisa sa'annan in har ba a yi ba bayan kwana 21 Bayanan kuma bai iya gudanar da ayyukan ofis ɗinsa a majalisa na gwamna automatically ya kamata 'yan majalisa bai simple eh, majority su yi eh, mai da mataimakin gwamna ya zan makaddashin gwamna saboda ayyukan gwamnati ka su samu eh, matsaloli kuma tsarin mulkin nan bawa ya ce sai idan gwamna ya fita waje ko kuma wani kamar da suke ta bayani dai yanzu cewa ayyukan gwamnati ba su samu matsala ba to ko a cikin jalingo yake in dai baya na ofis shi baya gudanar da ayyukan ofis masashirar gwamna dole za mu ɗauka ba zai iya gudanarwa ba ne saboda wasu dalilai. Ba da idris abdullahi jalo kenan wani masanin shari'a kuma koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida wannan dambarwa ta jihar taraban za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahim idan Allah ya kai mu kuma a shirinmu na hantsi za a ji cewa. A garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar an kwana cikin zulumi a wani yanayi na ɗarɗar bayan da waɗansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM kenan. Baya ga haka ko yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun wani malamin Islamiyya mai suna Malam Abbakar Liman daga damatar babban birnin jihar Yobe. Wanda ya share kimanin shekaru uku yana fafakar wanke sunansa daga wani kazafi da aka yi masa na yi lalata da kananan yara ɗaliban da yake koyarwa. Ku biyo mu cikin shirin suna sunana Sarfila Hashin Gumel. Idan watakila mai na biye da mu, a makon da ya gabata ne muka saurari Malam Abakar Liman ya bayyana mana abin da ya faru da shi, cewar wasu iyayen yara da yake koyarwa a makarantar na na Aisha sun kai koke makarantar cewa lokacin da suke tafiya da yaransu ta wata hanya, kwatsam sai yaran suka ce ga gidan malam, wanda hakan ya sa iyayen suka binciki 'ya'yan nasu har suka gano cewa wai malamin yana ɗaukan yaran yana kai su gidansa. yana zama a kansu tare da gargaɗin su kar su faɗa kowa. Lamarin da ya sa hukumar makarantar na Aisha ta ƙaddamar da wani kwamiti na bincike a kan lamarin, inda a yau za mu tashi ne a daidai inda ya fara yi mana bayani akan binciken da aka gudanar. Kafin daga baya, mu je ga martanin shugaban makarantar na Aisha. Kai yanzu mun baka hutu, mun naɗa kwamiti za mu yi bincike, kuma za mu baka albashinka. to kwamitin sun gudanar da wannan bincike sun gudanar da bincike menene sakamakon su ya nuna na'am abin da suka yi bincike sakamakon su ya nuna musu cewa ba su sami da laifi ba hmm. sun rubuta ne a rubuce ko kuma eh sun bani a rubuce kana da kofi din ina ina da kofin sa cewa sun gano cewa baka da eh, laifi sun gane cewa ba da laifi hmm. sun rattafa hannu akan eh sun yi sani da komai akan cewar ba sami da laifi sun kuma mika makaranta makaranta sun mika makaranta wannan abinan kofi na bincike amma wannan kofi na binciken ni ba su bani ba kawai leta ne suka bani hmm. sai dai sun gaya mun cewa abin da suka yi a wannan binciken nasu hmm. sun ce mun cewa sun dauki yara su je su nuna gidan da nake kasu gidana hmm. abin ya gagara ba su nuna inda nake ba nake kawo su ba sun dawo da su sun gwada hankalinsu a matsayinsu na yara duk malamin da suka yace wannan ma yana kai ku gidansa ya ce eh suka gane cewar hankalin yara ne amma duk da haka sun tafi gidajen iyayen yara sun je sun tambaye su sun ce musu ni nake kawo yaran makaranta suka ce a'a ni nake mai da yaran su gida in an tashi suka ce a'a wani ne ya ganni da yaran suka ce a'a sun taba zuwa makaranta bayan an tashi ba su samu yaran su ba suka ce a'a suka ce gida nake zuwa ko a weekend yin ɗauki yaran suka ce a suka ebi yaran kuma suka kai su asibiti aka gwada su aka ce ba a taɓa yin lalata da yaran nan su kwamitin kenan su kwamitin mm. sannan suka da suka tambaye masu gadi mm. akwai fiskof wanda suke wuni akwai kuma dattijai fulani wanda suke aiki su anan ma suke kwana mm. duk an tambaye su sun taɓa kallo na da yara suka ce su wasu taɓa gani na da yara ba sun je kuma sun binciki nanis masu kula da yara bangaren nursery kowane kilas akwai nani mm. ko da fitsari yaran za su yi su suke kula da su mm. sun tambaye su suka ce ba ni da wani alaka na wasa ma da yara mm. to daga nan binciken su bai tsaya nan ba su wannan kwamitin suka taso suka zo gidana suka ce ina da makota na ce ina da makota mu hudu ne a cikin gida mm. suka ce suna bukata su ga makota na kana tare da iyalinka ne a gida ina tare da iyalina mm. ina tare da matata da yara na uku suka kira makota na suka tambaye su yaya halayya na yake suka bincike suka ce su ba san da wani hali mara kyau ba mm. suka gama wannan nima kuma suka tambaye ni iyalina tana aikin gwamnati ne na ce ba ta aikin gwamnati tana makaranta ne na ce musu ta gama ta tun bara sai dai wani dan zuwa anguwa na al'ada haka da ba za a rasa ba suka ci to suka gama rubuce rubucen su suka dauka suka tafi makaranta daga karshe suka kira shi wannan lauyan nasu kamal suka bayi shawari suka bayi kofi na takardun da suka bincike shi ne ba su shawarin cewar wannan malami tun da ba ku same da laifi ba an zalunce shi amma abin da nake so da ku wannan kesin babbar magana ne ku samu ku kyautata masa ko kuma ku masa bayani ku ba shi hakuri ko manajimin ku nuna masa cewa ba ku sami da laifi ba ko ku canja masa bangaren aiki ko kuma ba ku da bangaren aiki ku sallame shi amma ku fahimtar da shi cewar ba dan kuna zarginsa ba suka yi musu wannan bayanan kuma ku cire kanku a cikin kesa na ku bashi da shi da iyayen yara in ya ga zai hakura ya hakuri ya basu su kuma sun gamsu da bayananku. ku su nemi sasantawa da shi in sun ga su gamsu da binciken ku ba kuma su yi karansa to bisa wannan shawara da shi loyan su ya ba wa da ma wannan makaranta kamar wani mataki ita makarantar ta dauka to shine su makarantar matakin da suka dauka ranar da suka zo biyan albashi aka sanar da ni cewar ana biya in zo ne karbi albashi na da na zo shine suka dau albashi na na wannan watan hmm. suka bani sai suka haɗa mun da shi wannan basa na makaranta mm. shi ne da leta ya bani disengagement leta. Mm. a na sallama ke na sallama mm. ya bani da yake ni arabic na karanta shi ne ce kuma letin yana dauke da rubutun boko ne sai ce ka je ka samu vice principal ka je kai ya maka bayani abin da letin take dauke da shi to shi ne ta so na zojen vice principal ce ga leta an bani shi ne sai ya karba ya karanta mun leta ya ce wannan letan abin da yake kunshi a cikin tafi ne manajimin ta yi bincike ba su sami ka da laifi ba amma an sallame ka aiki don a kare mutuncin makaranta ana baka shawarin ka je ka nemi aiki a wani guri na ga abin da wasu kare sun sa cewa an sallame ka aiki amma kuma bisa bincike ba a ganka da wani laifi ba eh. kama ko ne abin da suka baka ne na sallama ganin cewa suna so su kare mutuncin makarantar su ne a'a ni babu abin da suka bani mu wannan leda sai wannan albashi na wata sun rubuto maka kamar suna baka hakuri game da abin da ya auku na wannan kazafi da aka yi maka babu ba su rubuto min komai ba sannan kuma ba su ma bani hakuri ba ma akan ko a baki a wannan lokacin kamar akwai wani mataki da ɗauka ne game da wannan koke da kake yi a hukumance ko kuwa ka bar abin hakan nan eh akwai mataki da na ɗauka hmm. matakin shine dama na sanar da iyayena a wannan lokacin cewar ga abin da ya faru da ni amma an ce za a yi bincike to wannan bincike ya kai kimanin sati uku ana yin sa to shine da karshe dai na kai wa iyayena leta na musu bayanin cewar ga sakamakon bincike ba a same ni da laifi ba amma an sallame ni aiki don a kare image na makaranta to shine suka ce to kai din ma muna dan abin a kanka tunani a kanka gaskiya tunda in ka ji magana rabin zance ka ka ji magana gefe daya bari mu bi sawu mu je mu ji me yake faruwa ne to shine suka taso kannan ma'aifina ne su wannan iyayen nawa kenan ni ma'aifina ya kai kimanin kusan shekara ashirin ma da rasuwa to su kannan ma'aifin na su suka zo a matsayin iyayena suka zo suka samu shugabannin makaranta suka zauna da suka ce ga shi abin da muka ji ya faru da ɗanmu abubakar liman mu kannan ma'aifinsa ne da allah menene ke faruwa ne sai suka ce musu eh duk abin da ya gaya mu gaskiya ya gaya muku to me dalili kuka sallame shi a aiki kuma kuwa ce don ku kare mutuncin makarantanku ta ji sai suka ce ku je ku za mu neme ku to a neman ne suka tafi suka ba su kimanin kwana uku ba su neme su ba shi ɗaya kanin mahaifin nawa mai suna mala abdullahi mm. ya koma ya je tambaye su kun ce za ku neme mu ba ku neme mu ba mm. sai suka ce gaskiya ba mu ba mu muka yi masa wannan laifin ba iyayen yara ne mm. saboda ku je ku kara inda shi darakta abin da ya gaya musu to shine kanin mahaifina ya dawo ya ce to shi tun da damu mun je a matsayin iyaye mun je mu ji abin da yake faruwa kuma sun ce mana mu je mu kara kawai mu je mu masu sauraro kun dai yadda aka gudanar da wannan bincike tare kuma da sakamakon binciken da ya wanke malam abakar liman daga wannan kazafi to idan allah kai mako mai zuwa za mu ci gwagwarmayar da wannan malami ya yi wajen ganin an wanke sunansa lamarin da shugaban makarantar na aisha wato maina mada a jari ya tabbatarwa da wannan fili yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku haruna dauda nisar fili hashin gumel ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya. to sai mu ce allah ya kai mu yanzu kuma ga labarai a takaice To labarai a takaice a madadin mutane adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italiya ya yi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. abokan takarar tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da suka sha kaye na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zaɓukan fidda ɗan takara a jihohi shida ran talata mai zuwa inda zai kara da sanata bani sanders na jihar vermont shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya faɗi jiya lahadi cewa zai gana da shugabannin ƙungiyar ƙasashen turai eu a yau litinin domin tattaunawa akan batun bakin haure da ke kutsowa kasar ta turkiya shugaban kasar amurka shugaban zababben shugaban kasar afghanistan ashraf ghani da abokin karawarsa mai biya masa abdallah abdallah kowannensu na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau litinin na jima baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu sai kuma da hatsi idan Allah ya kanmu za mu zo muku da wasu shirye-shiryen. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da iyalan Ayyuba Muhammad Sani sarkin kudu na Gumel wanda Allah ya wa rasuwa a ranar Asabar da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin Aisha sule da ta ni gabatarwa da kuma Ciba Hero da ne da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin mu na hatsi idan Allah ya kai mu. Afrique. Le monde aujourd'hui.